cikin wa'inda ma ba matan manzan Allah ba cikin wa'inda suka cika wannan siffofi da conditions da ayat ta bayyana wato ko da mace ba ta cikin matan manzan Allah matukar ta kwaikwayi ta haskaku da irin wancan haske da ayat ta bayyana to duk wanda ya taba ta zai samu wani kaso a cikin gargadin ko wa'idin da ayat ta kawo innal ladina lafazi ne na umumi alfazul mausula kulluha amma wato lafazza ne suke dauka kowa da kowa nan kiran alfazul mausula haka al muhsanat al ghafilat al mu'minat lam din nan ce ta shafi kowa da kowa a ciki amma suwaye za su fara shiga su ne matan manzan Allah to inda ya kamata a ƙara bayani shi ne lu'inu fi duniya wal akhira Allah an ce su a duniya da lafira kaga wanda ya wata daga cikin matan muminai kazafi abubuwan can guda uku da muka lissafa na farkon sura su ne suka shafe shi to amma ya za a ce Allah an ce shi a duniya da lafira ne abin ba zai fito fili ba a duk wanda yake kazafi ga matan da suke katangaggu kararru kamammu kamilallu sannan kuma yana jin kazafin babu komai yana ganin halal ne ai ba wani abu bane ba to kaga bayan yayi kazafin laifin kazafin yana nan kuma laifin halatta abin da Allah ya haramta shi ma yana nan to kaga in ya hada wannan abubuwan guda biyu ya shiga cikin lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim sai abu na biyu shine ta'aliq yakan al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat shi ma wani dan waye tsoka ciki wato akwai faɗin ibn al-qayyim radiyallahu anhu yake cewa Allah subhanahu wataala yana da gidaje guda uku wato ya dawo bayan sa gidaje guda nawa guda uku na farko akwai gidan duniya shine cakuda tsakanin al-khabith wa tayyib kokarin da ake tayi ko kowa ko da yaushe tsakanin khabith ne da tayyib ko da yaushe Allah yumayiz Allahu al-khabitha min at-tayyib haka ake ta fama a gidan duniya kagan ka mu'mini da aka ce al-khabithat munana kazaman kalmomi da kazaman ayyuka da kazaman mata da kazaman halaye sun tabbata lil khabithina ga mutanen banza to ai za ga wani lokacin mutum mutumin kirki ne amma yakan dan yi kuskure to shi yasa in yi kuskuren nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kuke gani inda a ce a gidan ɗayan ku akwai swimming pool wato wata korama haka da zai ringa wanka kullun sau biyar shin wannan mutumin zai dauda kuwa sahabban manzo Allah suka ce a wannan ba zai dauda ba wanda zai wanka so ɗaya so biyar a rana ai da wuya ya dauda ko a ce kai wanka so biyar a rana ai da wuya kai dauda suka ce wannan ba zai dauda ba ya rasulullah sai manzo ake cewa fa zalika mithlu salawatil khams wannan kwatan kwatan salloli ne guda biyar duk sanda kai sallah to Allah yana wanke maka kusakuran da ya faru tsakanin wannan sallar da sallar da ta gabace ta shine yamhu Allahu bihinnal khabaya me dai nake so na nuna wato zunubi kazanta ce shine to sai dai mumini yana kokarin wanke kansa ko da yaushe in yayin zai wanke kansa sai dawo ya zama tayyib ko da yaushe yayin zunubin ya faru zai dawo ya zama me tayyib to a gidan duniya an da tsakanin khabith din da tayyib wani yana kushi isa Allah ce wa nafsin wa ma sawaha ya rantse da rai da wanda ya daidaita ta fa alhamaha ikimsa mata fujuraha fajir ta wanda shine khabith wa taqwaha da kuma tsoron Allahnta wanda shine tayyib yace qad aflaha haqiqa ya rabota wane ne man zakkaha wanda ya tsarkake ya tsaftace ta wa qad khaba kuma ya tabe ya lalace wane ne man da sa wanda ya kuma jagwalgula ya kuma turmutsa ta cikin kazantar me dai nake so na ce a gidan duniya ko ce tsakanin khabith da tayyib haka za a yi ta fama har kuma sai ran da mutum ya tafi lahira to shi wannan kuma akwai gidan طيب ده طيبين ده طيبات دار tayyiba للطيبين والطيبات wa tayyibat wannan mutum ba zai shiga ba sai ya tsarkaka 100 bisa 100 gida ne tayyib ba za ka taba shiga ba sai tayyibun da tayyibat shi yasa ko da manzo Allah ke cewa an wuce siradi wanda suka ci screening suka tsallake za ta fi aljanna amma tsakaninsu akwai wani ya yi wa wani wani abu da na rashin jin daɗi to sai a tsaya sai a warware a sasanta su shiga aljanna tsab wa naza'na ma fi sudurihim min ghil wato ko jin takaici da jin haushin da keta juna da ake ji ba za a shiga da shi wannan aljanna ba sai an tsabtata an tsarkaka an zama festus ras sannan sai a shige to akwai muminan kuma da su kuma akharuna atarfu bi dhunubi mukhalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an sun cakuda sun gwamutsa eh sun yi taba kidi taba karatu in an zo harka kirki suna nan harka tsiyama kuma suna nan ba wanda basu ba to su ya za idan har abin ya kai kirkin nasu ya rinjaye kenan sai su wuce idan kuma tsiyar tasu ta kai ta kawo akwai wanda su banda imani ba abin da suka na kirki a duniya kuma gashi Allah ya alkawari duk mutumin da yake wannan zai amsa mana tambayar da dan uwa ya je shi ma cewa aje mun yi magana shafa'a Allah ya alƙawari duk mutumin da yake da gwargwadon imani mai tsala zarratin na imani to ba zai dawo a cikin jahannama ba amma zai shiga sai an masa sikirinin a can to ya za a su wayanin sai sun je an wanko su a jahannama yanzu kamar misali muflis da muke magana a jiya mutum ne mai imani yana da ayyukan alkhairi da yawa amma ya yi zalunci da yawa ya zo a gabansa aka yi watan da ayyukansa na alkhairi aka ba wasu jama'o'in suka tafi da shi kaga ina zai tafi wuta zai tafi to zai dawo ma a wuta a ba zai dawo ba da yana da imani duk wanda yake da kwatankwacin imani mai tsara zarratin ba zai dawo ma a cikin wutar jahannama ba shi yasa a aljanna ake da wasu mutane da kiransu jihannamiyu? yan jahannama a aljanna sunan su kenan to ta ina su saboda sun yi ayyukan da sai da suka je jahannama aka yi musu kirinin tukunna aka wanke su aka tsabtace wutar ta kone dukkan wasu abubuwa da bai kamata a je da shi aljanna ba sana aka fito da su tun an je in suka koma aljanna sai an ce musu ai jahannami yuna ne wa'annan an gane to shi yasa al yamizan lahu al-khabith min at-tayyib kaga shi jahannama wanda zai dawoma a cikin ta shine khabith da khabitha saboda dar dar ne na khubuth da khaba'ith gaba daya aljanna kuma wanda su dawoma a cikin sa suna tayyibun tayyibat ina fatan na amsa ko bayan na gama amsa sai ga wanda ya tambaye ya shigo <laughs> Allah ka datar da mu <laughs> na'am eh sai ya karatun shehu duhama eh ya mun mumbari zai wa'azi zai musu khutba bayan innal hamda zuwa karshe sai ce amma ba'd atadruna ma saqulu lakum suka ce na'am bayan amma ba da ce kun san akan me zan khutba ta suka ce eh yace la fa'idata li ida'ati alwaqt ai ba ba ma'ana kwata lokaci kawai qumu ila salatikum yarhamukumullah aka tashi hutubar sati mai zuwa bayan ya inna alhamdulillahi nahmadu zuwa karshe ce amma ba'd atadruna ma za su saqulu lakum suka ce la ce la fa'idatu ida'ati alwaqti fi mukhatabati aljahilin eh ba ma'ana a bata lokaci ana jahilai magana qumu ila salatikum yarhamukumullah kafin sati mai zuwa sai suka ce to hada baki wasu ce eh wasu ce a'a da yazo nan ma bayan inna alhamdulillah bayan khutbatul haja ce amma ba'd atadruna ma za sa qulu lakum fa qala al-ba'd na'am wa qala al-ba'd la wa suka ce eh wa suka ce ya ce istirahtu na huta wanda suka iya su koya wanda basu iya <laughs> eh kaga nan da an yi bayani kowa ya iya to wanda yazo a makare sai ya koya gurin wanda <laughs> Allah ka datar da mu Allahul musta'an ina fatan dai an gane ka gani alkhabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat gida uku ne gidan duniya akwai khabith akwai tayyib akwai kuma wanda ya hada khabith da tayyib duk ya cakuda a cikin sa a gidajen lahira a dunkule aljanna tsantsa ba za ka shiga ba sai kana tayyib tsantsa jahannama kuma shi ma sai khabith tsantsa shine zai dawoma a cikin ta to amma akwai wanda suke sun khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an to su wani su ne za su yi sikirinin a jihannama in bayan an gama sikirinin sun zama ƙayyibin gaba ɗaya an ƙone raban shaidan ɗin tsaf sun zama raban ar-rahman sai su koma su tafi eh, aljanna na'am tambaya ta bi kuma shafa'a malam ya tambaya ya ce jiya da na tashi bayani a bayani na sai ya gane cewa akwai wa'anda me tambaya a bayani na je sai nake cewa wanda za su yi shafa'a idan dai mutum babu igiyar imani a tsakaninsu babu zancen shafa'a tare da shi ko in babu imani saboda ba wanda zai ceto sai wanda Allah ya yadda ya ceton ba wanda za a ceta sai wanda Allah ya yadda me a cece shi man zallazi inda indahu illa bi izini ba wanda ya isa ya ceto a gurin Allah sai da izinin Allah ya bashi permission din cewa shi ma ya shiga cikin masu yin ceto din da haka magana masu cewa in an je in an je ah, lahira za su tsaya ma za su shige ma gaba ko ana so ko ba so sai an kai aljanna kaga wannan ya sha ya ci karo da ayoyin alqur'ani kuma in ka kira shi on islamic ba musulunci bane ba to kafi daidai akan wanda yake ganin musulunci ne saboda shi Allah ba a masa tilas aiki ba a masa tilas to kuma sannan wanda za a ceta din shi ma ce wala yashfa'una illa liman irtada ba wanda su wanda aka ba permission din su ceto din to ba wanda za su ceta sai wanda Allah ya yarda a cece shi shi yasa kaga duk abin annabi Ibrahim ya ringa waghfir li abi innahu kana min ad dallin wala tukhzini yawma yub'athun amma duk da haka ba zai samu ceto ba ranar alkiyama mahaifin annabi ibrahim saboda me saboda ya mutu yana kafiri haka annabi nuh ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin duk da haka sa'awi ila jabalin yake fada shi ma ba zai samu ceto ba a gurin mahaifinsa saboda ya mutu yana me kafiri to shi yasa jiya magana da na gina sai nake cewa in dai mutum ya mutu yana kafiri to ba shi da rabon ceto saboda me ceto ba za a ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda shi shi kuma Allah ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala kaga wala yarda li ibadihi al-kufr يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين to duk irin wannan nau'in ba Allah bai yarda su ba kwata ta babu su a cikin ceto to amma ceton da yake faruwa shine ceto tsakanin mu'mine da mu'mine kana da imani kamar wannan bayanin da muka yi na in dai kana da gurgurun imani misqala daratin sai ka fito daga jahannama duk daren dadewa sai ka fito daga me daga jahannama akwai wanda ceto zai ci tun farko ba ya shiga jahannaman ba akwai wanda sai bayan sun cika sun shiga qur'ani zai ceto su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ceto su shi yasa wasu ayoyi a surori daban-daban suke nuna haka in aljanna kawai ana zaune sai a fara hira a zauna ana tattauna fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sai a ringa tambaya juna qala qa'ilun minhum inni kana li qarin sai wani ce kai ni fara na da wani colleague wani abokin aiki qarin abokin tafiya ya kulu a innaka la minal musallin ce ka zai same ne ta min izgili ah, yanzu kana imani ne kai a idza mitna kunna turabun idza a inna la madinun yanzu kai a ganin kan an mutu an ruburbushe an rushe kai kuma za a zo a yi wani hisabi sai ya shege da dariya a gidan duniya kenan yake wannan dariyar qala hal antum muttali'un shi wancan dan aljanna sai kai ku zo mu leka ku mu leka eh hal antum ba za ku zo ku leka fa tala'a suka leka fara'ahu fi sawa'il jahim sai suka hango shi wannan abokin nasa a tsakiyar jahannama sai ce kai qalat allah in kitta la turdin wallahi ka kusa saura ka in turdin walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muhdarin ce wallahi ba dan ni'imar da Allah ya mabada ni ma ina cikin tare da kai saboda wani ya saka a gaba yana nuna maka abin da kake kauyanci ne yanzu kai sai ka tashi ka tafi gurin wazi ka je a ce ma mi ba ta lokaci kawai wasu gidadawa su saka a gaba sun kai ma bayani wasu ba abin da suke dauka kenan ko ai gidadanci ne wazi yayi to in ya saka a gaba ko ya saki a gaba musamman yan mata suna sama haka wata yarinya ta ce wallahi ta sa hijabi ta je makaranta sai ta ji kamar kamar ma ta haɗi wani abu ta mutu saboda ba ta iya cirewa kuma in ta ne tsangoma a gurin yan mata yan uwanta ai ta ba ma yan matan kawai ba mate ɗin ta har mazan in ɗan zo ta ce wani in ya kalli ta sai tsartar da yawo kawai in suka jero da wata kawar sai sai ya ringa cewa kina tafiya da wayannan kidamuman gidadawan to irin wani sai mutum ya ji kamar shi ma gwanda ita ma kawai ta bayyana mata sha da kawai a huta to sai an je aljanna ne aka ga amfanin abin ce wallahi walaula ni'matu rabbi lakuntu al muhdarin ce ba da ban ni'imar ubangiji ba na kasance tare da ku a wasu ayoyin ma salaka kun fi sakar fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin za a ce musu me ma salaka kun fi sakar me yasa ku a jahannama qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna kadibu bi yawmiddin hatta atana liqin duk laifukan laifuffukan suna yi lam min musallin ba ma sallah a duniya wa lam nakun nut'imul miskin ba ma zakka ko shine lam nakun nut'imul miskin ai haƙi na farko shine zakka duk dukiyar da ka tara an baka fitar da zakka ba to ka shiga cikin wanda za a kona a jahannama yawman hama alaiha fi nar jahannama fatqwa bi ajbahum wa junubum wa dhurum hadha ma kana zuwa karshe amma an kana fitar da zakka duk dukiyar da mutum ya tara manzo Allah eh, duk dukiyar da mutum ya tara ba kiranta kanzu inda yana fitar mata da me da haƙƙin Allah to walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma al-khalidin ce kai dai take ce maka labari duk wani nau'in barna da nau'in kazanta an an tashi kutsawa ciki da mu wake kutsawa uwa uba kunna nukadzibu bi yawmiddin kaga ba ba musulmai bane babu imani ko irin su mun kasance muna karyata ranar din addin hisabi ko duk din din din da na janyo ranar hisabi kenan ita hatta atana al-yaqin har sai da yaqini yazo mana me yaqinin mutuwa me yasa mutuwa ta zama yaqini saboda duk wazin da ake yi wa mutum yanzu ba ga malam fir'auna ba fir'auna malami ne to ba ga fir'auna ba duk wazin da aka yi masa yana ta izgiri ga annabi Musa yana ta fir'aunanci yanzu in ka kai ka kawo ma a gurin siyasi a ce maka fir'auna ko saboda to shi original one din ba abin da bai yi ba ya yanka jarirai ya samu mutane ya yanke musu hannun dama kafar hagu ko kafar hagu hannun dama ba abin da bai yi ba ice kai shi ba ma shi an shine Allah ba idan ma akwai alolin to shi shine oga fa hashara fanada Allah ya ce ya tara jama'a yayi kira ko kasan wani lokacin mutum yana da mulki in yaga jama'a gaban sa musamman in tafi sai ga maganganun da yake faɗa kala kala ko to balantana mutum irin fir'auna kai fa yanzu a yanzu babu wanda zai tara mutane ce zai yanka wani duk girman mulkin ka ba kai saka cewa ka yanka wani ba sai dai abi yan dabaru amma su a zamanin fir'aunanci fir'aunanci ai daban ne fir'aunanci ma iya shi fasara kalmar ba ta bukatar fasara fir'aunanci fir'aunanci ne ko kawai kalmar fir'aunancin ta ishi kanta bayani to fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la yace ni ni ne ubangijin kuma fi kololuwa ogan duk in akwai alloli to shine ogan gaba daya فأخذه الله نكال الآخرة والأولى المهم دي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا لكن دي فرعون جن فرعون باين يا جماعة فرعون جن ناس da mutuwa ta zo masa me hatta idza adrakahu al-gharq me yasa to saboda me nake son ce duk wanda zai mutu sai yaqini ya zo masa in yanzu kana da shakka an mutuwa ta zo mutuwa tana zuwa kana yin ido hudu da mala'iku na mutuwa to yaqini zai zo ma shakka ta kare ai kana shakka akwai Allah ko babu kana shakka akwai lahira ko babu kana shakka eh, Qur'ani gaskiya ne ko ƙarya ne kana shakka Allah ɗaya ne ko duk da mutuwa ta zo shi yasa ai manzo Allah ke cewa inna la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir eh Allah zai karbi tuban bawa matakar gargara ba ta zo ba sauran gargara ta zo mala'ikun ya gansu abin ya zama ya tashi daga khabar ya zama ainul yaqin kirkiri yake kallo to kuma kai imani wani imani kuma shi sa shi fir'auna ai da mutuwa ta zo sai ya ce qala amantu za mu da muna yaran ana mana wazi sai an ga cewa wai da yazo zai zai kalmar shahada sai aka debo tabo daga cikin teku sai aka yaba ya ce a sai aka <laughs> bayan da qur'ani ya faɗi kalmomi kala nawa nau'in shahada kala nawa amma lokacin lokacin karban ne ya wuce Gargara ta riga ta zo da manzo Allah ke cewa malami gargari shi to shi gargara ta su ta riga ta zo qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal almuslimin to iya bayani kuma wanne ya kare akan wannan bayani filla filla dan ma kakkace annahu la ilaha illa allah a ce to wani allah a yanzu so yake ya fito da abun karara baro baro dalla dalla koma ya gane la ilaha illa in yace iya amantu ma ya isa ko sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila babu abin wanda ya cancanta da bauta sai wanda banu isra'ila da yake yankawa inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum duk wannan din qala sanuqattilu haka fa yake magana za mu karkashe ba za mu kashe ba ba sanuƙattiru ba Za mu karkashe a nu zabbihu nasahini a kuma abna'akum zabbihu ba yana yanka ba ba zabbihu ba a zabbihu wata mayanka ce wata kwata ce ake yi a gidan fir'auna amma a wani lokacin yake fito da abin ƙarara. ice annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila babu wanda ya cancanta da bauta sai wanda banu isra'ila suka imani da shi sannan kuma duk da haka kai kuma ba da kace ana rabbukumul a'la ya fito da abin karar sai ce wa ana ni kuma ya tashi daga Allah ba ma karam ba babban ba gaba ɗaya ya fita ya rena wa ana minal muslimin ni ma yanzu cikin musulmi nake ɗaya daga cikin musulmi ne shi sai Allah ce al'ana sai yanzu me dai nake son ci ya ga me yaqini ya zo masa to shi yasa duk mutum zai zai ta abubuwansa sai ya kini ya zo kuma ce zai imani ai komai na imanin ai lokacin imanin ne ba a karba amma duk wanda ka sani zai yi imani in mutuwarsa ta zo sai dai mai imanin ne ba zai amfane shi ba walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum ayoyi da yawa suna nuna cewa mutum a yanzu alakhira ba ka ji imanin tauhidi kala-kala ba wa'azi shi kansa shaitan wa'azi yake yi a cikin jahannama ko wa'ada kuma rabukum wa'adan hasanan wa'atukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'utukum fala talumuni ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiy inni kafartu bima ashraktumuni min qabl shedan da kansa yake cewa fa na kafircewa duk shirkar da kuka yi mun a duniya to da haka duk wanda ne zo masa zai zai musulunta to shi yasa Allah yake cewa hatta atana al-yaqin sai Allah ya ce fa ma tanfa'uhu shafa'atu shafi'in shine mahallu shahid wayannan fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba wato duk wanda ya mutu ba imani ceton masu ceto ba zai amfane shi ba ina fatan na amsa wannan tambayar Allah ka ba mu dacewa malam zai karanto mana ayoyin gaba sai mu dora wato daman rasa ce malam masa bakar ba ne masa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بارك الله فيك يا أيها الذين آمنوا ألا تياكوا ما إيماني ألا نكرنكم سونا أيكنكم imaninku yake sawa a baku doka a baku umarni a ce ku yi ku bari wanda kuma karfin imanin shi zai sa ku yin ko ku bar shi yasa hadisai da yawa da ayoyi da yawa suka dace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko ko a ce in kuntum mu'minin shi yasa wannan irin wannan kiran kira ne na musamman Allah yake kiran bayunsa masu imani yace to daga cikin dokokin da ake baku ɗaya daga cikin sabon mazala ce din da kaje ya ayyuhal ladina amanu to lalle ka karkada kunnuwanka imma alkhairi ne za a umarce ka kai ko sharri ne za a hane ka ka bari ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tadkhulu buyutan kar ku shiga wasu gidaje ghayra buyutikum wanda ba gidajenku ku ba hatta tasta'nisu har sai kun yi istinasi sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kuma ku yi sallama ga masu gidajen yanzu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu me ma'ana tasta'nisu kalmar ista'nasa shin tana nufin ista'dana ko kuma a'a tana da wata ma'ana ce da take ba da ma'ana ista'dana ko dai daga anasa bi ma'ana absara kenan ko inni anastu naran na hangu wato in kai istinasi kana neman ilimin cewa a baka dama ka shigo in ka gano an baka dama sai ka shiga kaga kenan ba da dama shine izini amma kai mai kai sanin shine istinasin kaga suna da talazum ko kalmomin abokan juna ne ko kuma daga al'unsu ne didul wahsh ko tunda shi mutum daban yake da dabba in ka ce haza fihi unsun wato yana da ɗaya kewa a ciki me ko wanda zai banka gidan mutane kaga ai wannan zai janyo wani yanayi kamar na dabbanci a ciki ko shine kalmar unsu kaga ya kawo wata wahshiya daidai gwargwado amma wanda ya nemi izini kafin ya shiga fa yayi halayya irin ta dan adam ana nitsa da shi shi ma yana nitsa da masu gidan amma yana banka sai ga abin ya bada wani yanayi na daban wanda na dabbanci ne to almuhim dai alistinas almuradu bihi huna alistidan buyutan ghayra buyutikum kar ku shiga gidan da ba naku ba gidajen da ba naku ba hatta tastanisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha sanan ku yi sallama ga ahalin gidan me ake nufi da ahalin gidan mazauna mazauna gidan ba wanda suka mallaki gidan ba ba idan ka mallaki gida amma ba kai ne a zaune ba shi ma hukuncin yana kanka an gane me yake so na shego eh saboda kace buyutan ghaira buyutikum a in gidanka ne dan haka ko ba kai ne a ciki ba sai ka banka musu kai na taba gana an yi wata wata kware kware shari'a wani yaro kawai ga wata yarinya a hanya mata magana sai ta wulakanta shi sai ji labari a shi a gidan yan uwansu take haya kawai ya ba abokansa samari suka je suka bunga musu gida ya fara fada wa ya ce aje kaza a nan gurin wa ya ce ai waye yarinya ta fashe da kuka da ta fito ta gani shin mutunci karshe wai ai gidan gidan kanin babansa ne dan ma bai san da ai bada da ya tawili ko <laughs> da haka abin da ake nufi ko gidanka ne in ba kai ne a zauna a gidan ba to lalle zaka nemi izini kafin ka shiga zaka yi sallama kuma ka nemi ka nemi izini ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga ahalin gidan to abu biyu Allah ya fara a nemi izini kuma a yi sallama wanne za a fara yi neman izini wani ya ce sallama wani ce neman izini to wanne ne ba wanne ne ba sallama sallama ce gaba to mu kuma karantawa la tadkhulu buyu ta kuma hatta tasta'nisu Watu sallim wanne za a fara yi eh eh in ba yaron fa na'am wato wato shi yasa aka zo da wawun abin da ya kamata ga lura kenan wawun a larabci tana nufin da kaza da kaza duk sun hada akan abu daya amma wanne ne farko wanne ne karshe ba ruwanta da wannan muna da huruful adufi guda uku masu irin wannan abun masu irin wannan salam ba akwai wawun wala tufidu tartib wala ta'qib wa imma turib tufidu al-ishtirak tana nufin da wannan da wannan hukuncin su ɗaya kawai in nace maka ja'a muhammadun wa zaidun abinda kawai nake nufi da muhammadu da zaidu sun zo amma waye ya karshe wawun ba ta nuna wannan zai yi wa zaidun ne ya fara zuwa Muhammad zo daga baya amma ga cewa ne ja'a Muhammadun wa Zaidun saboda kawai me nake so nuna muku inda suka zo din guda biyu ne da Muhammad da Zaidu amma na ce maka ja'a Muhammadun fa Zaidun to ne tana nuna cewa Muhammad ne ya fara zuwa yana zuwa bai dade ba sai ga Zaidu tufiru tartib wa ta'qib ita alfa kenan kaga al-ishtirak wa tartib wa ta'qib sun yi tarayya gurin zuwan sanan Muhammad ne ya fara zuwa daga shi kuma babu dadewa sai ga Zaidu amma ce maka ja'a muhammadun thumma zaidun thumma tufiru tartib wa ta'qib wa tarahi afwan tafiru tartib wa tarahi tana nuna cewa muhammad ne fara zuwa bayan wani lokaci ko sannan sai ga sannan shi za ke cewa sannan sannan sai zaidu ya zo to ga tunda da aka aka kawo anan ba ta nuna wannan ne ko wannan bari? da haka malaman fiqh suka ta kokari su ce wannan zafare ko wannan zafare a'a ita wawun ba ta nuna tartibi sai akwai wani abu na daban da ya zo nuna tartibin kamar me kamar Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah to da manzo Allah ya tashi sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara kaga wannan fadin manzo Allah abda'u bima bada Allahu bihi shi nuna cewa da safa za a fara bada marwa ba amma wawun ba ta nuna wannan sai da wani abu khariji da ya yazo yake nuna wannan to da haka abinda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi suka nuna sallama ake fara yi sannan sanan neman izini sallama ake fara yi sannan neman izini wasu kuma suka ce a yadda maganta da situation da ake ce kamar yadda malam ya faɗa in ana cikin wani situation da ya kamata neman izinin ya kamata a fara yi ba sallama ba to sai a fara da neman izinin amma dai da hadisi sun nuna sallama ake fara yi kafin me neman izini la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wata sallimu sannan ku sallama ala ahliha ga abocan wannan gidan zalikum khairul lakum wannan shi yafi muku alkhairi nace muku ahliha shine wanda suke zauna a gidan ko da gidansu ne na kansu ko da haya aka basu ko da aro aka basu kuma kowaye ya zo zai musu wannan sallama in dai ba mai gidan bane shi sa ce buyutan ghaira buyutikum idan gidanka ne gidanka ne matakka ce a ciki to wannan zaka iya shiga kawai kanka tsaye ba kai kai ce ban kai sallama sai ka shiga baka bukata ka ce wa sallimu hatta ta so sosai ka nemi izini assalamu alaikum in shigo assalamu alaikum in shigo kai so uku in aka yi so uku ba amsa ba ba ci ka shigo ba ka koma gidanka so ina zaka je so ka koma ina so an gane shi sa ce buyutan ghaira buyutukum wato gidan da kuke zaune in dai ba kai ne a zaune a ciki ba iyalin ka bane a ciki to dole zaka nemi izinin shiga Allah ce zalikum khairul lakum wannan shi fi muku alkhairi akan ku shiga ba tare da sallama ba wanda yana kawo ya kala kala yana kawo jin kunya kai din mai shiga ka kunya suma masu gidan su kunya yana kawo gaba yana kawo abubuwa kala kala la'allakum tadhakkarun hakan shi zai za ku ringa tuna ku mu'mine ne addinin musulunci ya ba ku dokoki da ka'idodi wanda yake gyara zamantakewa kuma yake danyo kowa ya zama ba a shiga cikin rayuwarsa ba a takura masa ba fa in lam tajidu fiha ahadan to in kuka je gidan kuka yi sallama sai kasance ba kowa Allah ce fala tadkhulu wa da kar ku shiga hatta yu'zana lakum har sai an muku izini malamai suka ce hatta yu'zana lakum an fa sai ka contacting din masu gidan ka zo gidan gidan wani na zo gidan ka ba ba kowa kuma ina son dauki kaza ya za'i sai to ah to ka shiga mana wani ai gida na ka ne to ga wannan kanin izini ko kuma a wani izini ami da aka baka ya baka wani umarni cewa duk sanda ka zo ko da bana nan ka shiga kawai a na babu komai ba matsala ka ne to ma ko wannan izinin ma ga shi ma izini ne me ami amma gida ka zo ka tarar ba kowa to shi ma ba za ka ce tunda babu kowa ai abin da ake nufi saboda kakka shiga ka gansu a wani yanayi a'a wata gida akwai wasu kayayyaki ai ba iya masu gidan bane za ka gani a wasu yanayi akwai wasu abubuwa da ba a so ka sani gidan mutum sirrinsa ne komai nasu shi ne in bai sa a gidansa ba ina zai aje ka gani za ga ba wai dan shi kaka gan shi a hali na kaza ba ko kaka iyalan sa hali na kaza akwai wasu abubuwansa da baya private ɗinsa ne baya so kowa ya sani to da haka bai halatta ka shiga masa ba koda ko ba kowa a gidan shi yasa Allah ce fala tadkhuluha duk da kar ku shiga hatta yi udhana lakum har sai an ba ku izini hukunci na gaba shine wa in qila lakum rji'u nan ka zo ka tarar yana nan a gidan ka yi sallamar an amsa bayan an amsa ka ce ka shigo sai aka ce a'a da Allah ka koma shine wa in qila lakum irji'u idan aka ce ku koma in ji Allah ya ce farji'u ku koma din huwa azka lakum haka ya fi muku tsarki ko muna magana khabithat da khabithun wato kin komawar ya fi kusa da khubuth komawa kuma ya fi kusa da me atib wa tayyibin an gane farji'u ku koma din shi ya fi tsarki a gare ku shi ya fi muku alkhairi in ji Allah saboda me idan ka zo mutum ba zo ba da tsammani ba ka riske shi ya ji kunya ya fula ko bai je ya koma ba haushin ka zai ji ko daɗi zai ji mutum ne wata da gurin aikinsa ba a so karamin ma'aikaci ne shi dan uwana in ya zo fiye da karfe bakwai da rabi ya makara sai ka zo gidansa neman sa yau baka yi masa yau baka komai ba aka ce ai ina ai takwas ya riga ya fita ai ai shi bakwai da rabi ma in ta kai masa a gida ya makara kawai daga tashi gashi gari sai ka zo bakwai da kwata ya fito zai buga mashin da kenan kawai sai ga ka to kuma yana jin kunya ka ba zai iya cewa ka koma ba to bai ce ka koma ba ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba baka cutar da shi ba saboda Allah kuma ga addinin musulunci ya ce la barara wala dirara so yake kowa ya zama ziyararka ƙara danƙon zumunci take ba wajen yau gundura take yi ba so tari wani dan uwa ya bani labari ya ce wani dan sa ya zo matarsa tana ba tana ciwon kai ba ta iya kawo ba ta iya kaza ba ta ce da Allah ya daure kan abinci daga waje kawai na kawo musu abinci daga waje iya abincin su ne aka kawo shi kuma wannan sai kawai sai gashi ya zo ya sallama bai musu waya ba bai komai ba ya zo kuma ya tawo da yara shi kuma wani yi a waje kansa yana ciwo yana komai ya zo gida dan ya huta sai ga wannan bawan Allah ya zo ya zo kuma yana Allah Allah ya tafi shi kuma sai ɗiban sai yake da hira ka gidan ku akwai sanyi sai kuma miƙewa ma yake suka cinye abincin ga matar ta wuni ba ta lafiya shi kuma ya wuni a gurin aiki sai yanzu ya dawo suka cinye musu abinci sannan suka ɗauki wajen awa uku suna ta hira su ce wani me yasa me kare ne ko kanka nake cewa ne naga baka fara fara shi kuma sai dan yaki ka kaga wannan ya cutar da shi shi sa Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim Allah ya ce duk abin da kuke aikata Allah ya sani akwai wanda zaka zo kai masa sallama bai ji dadin ka ba amma sai ma sai pretend ya ma yaƙe ka cutar da shi a kuma wanda zai zo kawai da man dan ya musguna ma kawai shi ba shi da aikin yi ba zai nisa ba kai kana da aikin yi ba yanzu da wani malamin mu Allah gafarta masa da Sheikh Ja'far Allah ji gansa in ka je masa sai an ga cewa na da wulaganci to shi dalibin ilimi ne malami ne shi yana tafsiri yana karatuka daban-daban in baya karatu zai zama kendir ne ko zai zama in yazo in kai masa fatawa wata sai ga fatawa ta ki amsuwa ko dole sai yana karatu to in kuma lokacin kaza lokacin karatu kaza lokaci kaza lokacin karatu kaza lokaci kaza lokacin karatu kaza lokaci kaza lokacin iyali to shi kuma shi zai nasa karatun dole ne ya creating din wani lokaci wanda ba wanda zai shiga ba wanda zai fita to sai a zo a ringa cewa ai yana ciki amma ya ki fitowa eh ɗaliban ilimi a ringa fada cewa ai gwanna malam wane wallahi mana manta ɗaliban ilimi haka na fada, ai gwanna malam wane shi kana zuwa zai sallama ya fito amma shi malam ya fito ya ki fitowa kuma yana ciki ba kuma lokacin sai ya fito ido ce shi wani kawai zai gani shi ma wannan sai aka yi ta lissafa a matsayin wulaƙanci kuma alhalin ya yi bayani gwargwado idan ya zauna awa kaza zuwa awa kaza zai karanta idan bai yi wannan karatun ba shi kansa ya zo gurin tafsirin ya zauna ba zai ji daɗin tafsirin ba to idan kuma misali wannan lokacin ya baku lokacin iyalinsa fa ba su da haƙƙi su tarbiyya shi ma yake ta yaya to duk mutane wani baya lissafa irin wannan kawai shi in ba shi da aikin yi sai ya tawo gidanka in ya zo ya salama kuma dole ka fito kai shi fa kuma yana da aikin yi misali a kaddara yana da aikin yi shi amma bai ma waya ba a yanzu wani lokacin ya ware shi ne saboda yana ganin zai je ya kai ziyara ko to ya kamata kai ma ya faɗa maka cewa me yana so ya kawo maka ziyara lokaci kaza ka ce a ah, lokaci kaza kan da Allah na ganin kamar shi lokaci kaza haku daidaita wani lokaci da kake furi shi ma yake furi sai a sada zumunci sai zama kana faran faran shi ma na faran faran kowa ji daɗin abin an ƙara jan zumunci amma shi sai duba yaushe ya masa daɗi sai ita ho bai duba kai me kake da shi ba kuma sai ya zo duk wani abu da ya gani na rashin jin daɗi sai ya zo ya fassara kace baka da mutunci baka da kyakkyawan tsar bako ai Allah Allah manzo Allah ya ce man kana min billahi min akhir falikum dayfu kai ba kai ba karrama shi ba to shi sai Allah ce huwa azka lakum Allah yana kallon haƙƙin kowa da kowa kowa ka bashi menene wa ati kullu bi haqqin haqqahu ka ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa ka zo kai kai sallama da mutum a cikin gidan, sai yana da haƙƙi baka san me yake yi ba musamman wani lokacin muna da sauki sosai in mun biyo adab insha Allah zamu ji yace wallahu ya ta'awunu alim laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayr maskunatin ba laifi akan ku ku shiga gidajen da babu kowa a ciki dan ba gidan zama bane ba a yi shi na gidan gidan zama ba misali wani guri ne na taron ɗalibai da ake zuwa ɗalibai ko ina za su iya shiga ko kuma misali hotel ne wanda kowa zai iya zuwa ya shiga wato buyutun gaira maskunatin misali hostel na dalibai kowane dalibi zai iya zuwa ya shiga dai dalibai ne maza kaga na namiji zai je hostel ɗin dalibai mata wani dalili ko wani uzuri wanda hukumar makaranta ta yarda shi zai iya zuwa har zai isa zai nemi istinasi ko ya nemi uzuri ya nemi izini kai kafin ya shiga duk da gurin buɗaɗɗe ne amma a gurin dalibai. mata shi neman izini zai ba kamar wajen mace za ta zo ta nemi izini ba ita ta zo tun da gurin take kawai sallama ta shiga ba ta bukatar ta ce assalamu alaikum assalamu alaikum ai mata iso ta shiga amma shi dalibi namiji ko wani malami ko wani dai wanda yake namiji ne shi zai je wannan gurin sai ya nemi izini kala kala bayan izinin da shari'a ta ce kuma sannan ya nemi permission a gurin hukumar makaranta da ka'idodi da dokoki da suka sa akan wannan zai shiga an gane bambancin shine buyutun ghayr maskunatin idan guri ne public guri guri ne gida ake kiransa amma public guri ne kowa zai iya shiga to na lissa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra fi fiha mata, ulakum shi ma an kuna da wani abin abun amfanin ku a ciki idan guri ne aka ware don nau'in mutane iri kaza kai kuma baka cikin wani nau'in mutanen ka zo ka shiga kaga za a iya accusing ɗinka da sata za a iya accusing ɗinka da komai da komai ma amma shi sa Allah ce fiha mata'ul lakum akwai wata bukata da za ta kai ku وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون wama taktumun Allah ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa daga masu gidan da zuwa da masu ziyara masu gidan idan kin baki ne yasa suke creating din ba su lokaci ko kaza ko kaza a koma a koma tun Allah ya ce wa in qila kum rji'u ko akwai wanda rashin san mutane kawai zai makale ai Allah ya ce wa in qila kum rji'u da koma zo sai ya kora shi saboda rashin san mutane rashin san baki to na Allah ya san ma tubuduna wa ma taktum haka su ma bakin akwai wanda dan kawai su takura masu galla zama in san bati kawai za su zo bini bini su zo su takura ma a gidanka dan leƙen asiri wani kawai zai zo shiga gidanka ne ya zo ci gidan wani akwai kaza akwai kaza akwai kaza to shi ma Allah ce wallahu ya'lamu ma tubuduna wa ma taktum a gurguje na ɗauko mana wasu daga cikin adab na sallama da neman izini na farko fadlul salam falalayin sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tadkhulu jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za kuma ku imani ba sai kun so juna yace awala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum shin ba za nuna ba za nuna muku wani abu ba wanda in kun yi za ku so juna yace afshu salama bainakum ku dinga yada sallama a tsakaninku ita kanta sallama shi yasa ake cewa shi addinin musulunci addini ne na salama nufin aminci zaman lafiya ban zo maka da sharri ba shine ma'anar sallama in ka ce assalamu alaikum kana nufin kai bako ne na alkhairi ka ma yi masu gidan addu'a assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wa rahmatuhu da rahmarsa wa barakatuhu da kuma albarkarsa wato duk wannan ka tattara ka mika masu gidan nan kaga wannan ai babban abu ne ko to shi yasa ake so a yada sallama yada sallama ah, Abdullahi bin Salam yake cewa farkon garin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana cewa ayyuhan nas أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام إيش يا كومتاني أفشوا السلام يا kai zama akwai masu arziki a cikin ku amma ana samun mayin wata wasilul arham ku ringa sada zumunci wa sallu mutane suke bacci tadkhulul jannata cikin yanzu mutum لا يحل لرجل أن يه... لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث بهالتا ga musulmi ya kaurace dan uwansa fiye da kwana uku ba yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa ice za su haɗu in wannan ya bullo sai wannan ya kaura kai wannan wannan ma sai ya yamma sai ga yana cewa har hanya ba sa yi ko manzo Allah ce wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam wanda ya fi su alkhairi a cikin masu jujjuyawar wanda ya fara da yin me sallama to shi yasa ko da yaushe sallama tana ƙara danƙon soyayya a cikin mutane in suka ji mutane sun zauna suna zagin wani ko sai ko sallama baya wa mutane kaga da yabi wannan simply manzo Allah ce da za a ku da sallama da kun so juna ko ba za ku shiga aljanna ba sai kun ya sai kun so juna ba kuma inda za ku so juna sai kuna da sallama in ka zo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ai kasance ibnu umar yana tashi takanar sakanu ya shiga kasuwa ba dan siyo ba dan sayarwa ba dan tayawa ba dan farashi ba kawai dan ya ta sallama akwai Tufayl ibn Ubay bin Ka'ab dan gidan Ubay bin Ka'ab ne to sai kasance yana zuwa majalisin Ibn Umar in yazo sai Ibn Umar ya ce tashi mu tafi rakani sai daga sai a shiga su kasuwa sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum in ya ga miskini sallama mai siyarwa sallama mai siye sallama mai wucewa kowa sallama ake masa to bai ne ka sai a zagaya a zagayo ba a sai komai ba a dawo a zauna wata kawai yana zuwa sai ce zo mu tafi yace ya sabu mazala Allah me mu je kasuwa mu kai ba sai kake ba kai ba sayarwa kake ba kai ba jin farashi kake ba in wani abu kake so mu tabbatar me za a siya tukunna sai ce ya abul kai uban ciki saboda dufail Allah ya masa ba cin mutunci bane tsokana ce yake masa ka san kalma ya danganta da zai faɗa ko eh wani in ya faɗa maka cin zarafi ce wani kuma in ya faɗa maka tsokana ce daɗi ma zaka ji ko ka gani manzo Allah da ya ce sai na Ali Abaturab sai zama yana jin daɗi a ce masa Abaturab ya kwanta a ƙasa har ƙasa ta bata masa gefe to daɗi yake ji a ce masa Abaturab to ka gani wani lokaci idan babban mutum ya tsokane ka sai ka ringa jin daɗi ko da ko sunan baka so saboda girman matsayin wancan to balantana wannan zolai sa kawai yake ice baka san ana tashi takanas dan aje ai sallama ba a samu lada takanas dama abin da yake kai mu kaso ai ba siye ba ko siyarwa a sallama ce take kai mu kaga ko wata ibada sunanta kawai ka fita ba don koyo ba kai sallama eh wannan ibada ana yin ta kuwa sosai zagayawa ba don koyo ba sallama assalamu alaikum assalamu wallahi mutane su ce ka zare mutanen ma ka za su ce yanzu cewa za su yi ka zare ba zarewa kai ba ka san me kake yi ko eh ko a ce talauci ne <laughs> wai ce ko a ce talauci ne <laughs> Allahul musta'an kai ka san ba talauci bane ba eh na'am da aka ya ake sallama ana yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mafi cika kenan Ala ce wa idza huyitum bi Fa fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan aka yi muku sallama aka gaishe ku da gaisuwa gaisuwar mutunci kenan to ku kurama kuma yadda gaisuwar bi ahsana minha mafi kenta. a ah, dama ba mun karanta ba cewa aka ce ma wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha ko in aka yi maka tsiyama karama da mafi alkhairi haka fi in kuma ba za ka yi ba to shine sai ka mai da daidai ita mun karanta wannan ko an ce idfa billati tsiya fa aka yi maka ce ka mai da abin da yake mafi kyau to ballantana kuma ya maka alkhairi a addinin musulunci an gane me nake so ce ko to shi yasa Allah ce wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha in ga gaishe ku daga sai ku kurama da mafi kyau mafi tsafta to da haka aka ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ba kai abin da wajibin da Allah ya dora ma ba saboda ɗayan biyu Allah ya ce ma fa hayyu bi ahsana minha kurama mafi kyanta auruduha ko kuma abin da aka faɗa ma kamar yadda daidai shi to da haka aka ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tunda ba mafikinta ba wanda ya fi wannan yawa sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai kai ukun in ya ce maka assalamu alaikum to ko dai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ko wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine ahsana mina kenan ko kuma ka ce wa alaikumus salam shine rudduha din daidai kwatankwacin ta kenan an gane to wannan shine salo da ake yin to akwai wani shi masalan da ba mai wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nana Aisha hada Jibril ya qara'u alayki salam ga Jibril nan yana miki sallama eh wannan abin da kake cewa a gaishe da wani to kamata ya kace in kaje ka ce masa na ce assalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh eh mana haka ya kamata ka ce manzo ke yake cewa ga Jibril nan ya qara'u alayki salam sai ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh eh hakan an ka zo ka ce maka wane yana maka sallama ba wane yana gaishe ka ba in ka je ka ce na ce assalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma sai ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh saboda me in ka ce assalamu alaikum wani ya zo ce manzo Allah assalamu alaikum manzo Allah ce wa alaikum assalam ashir wani ya zo kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullahi manzo Allah ce 20 wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzo Allah ce 30 me yake nufi wanda ya wancan goma lada goma wanda ya wannan lada wanda ya wannan lada to gan ka tura masa a gaishe shi fa ka samu lada saboda kai abin alkhairi ko amma lada nawa Allahu a'lam ba specific lada daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka lokaci ayyawa na sallama can da kawai zaka kace a karanta masa sallama abu ne mai kyau da shi ma ya kamata mu ringa yi abu na gaba a gurguje waye zai fara yin sallama waye kamata ya fara yin sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yusallimu ar-rakibu alal mashi mai tafiya akan abin hawa ya yi sallama ga mai tafiya a kafa wani akwai hikimomi masu tsarin yawa wallahi idan mutum ya zo ya wuce yana ka abin hawa shi bai ma lura ba bai ma lura ba sai wani shi ɗin iska da ya zo ya bule mu da ƙura kawai ya wuce wai mu zai nuna wana da ko sai a damun kasan mutum mafi yawanci inda fifiko na halin rayuwa to mafi yawanci na ƙasa yana jin haushin na saman ana samun karewa ko eh wani ma shi yankan kai yake kalmomi dai kala kala ana ji to shi yasa ma Allah subhanahu wataala da ya shar'anta zakka sai manzo Allah ya ce tu'khadhu min aghniyahim faturaddu ala fuqara'ihim a karbo daga mawadatan garin a mai wa talakawan garin saboda wani yana radade yana rage kaifin hasada da kuma radadin jin haushin juna kawai wani ya zo shi ga ya buga ya buga ya abin da zai ci wani kuma ya hango shi ya koshi mulmul ss da shi ga motarsa tana ta walƙiya tana sheƙi ya zo kuma ya wuce bai musallama ba ƙari da karo kenan ai sai zagi kuma wannan sai zagi to amma a ce wata ya tashi an fitar da zakka an bashi dash a hannunsa ya karba sanin kuma yazo wucewa a ah, assalamu alaikum a ah, ya alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh za ka hannu bibi zai masa yana farin ciki shi ma yana farin ciki to shi yasa manzo Allah ce sallimu rakibu al mashi kai da kake abin hawa din abin hawa da yake kara mutum ko musamman manyan motoci kasan suna kara mutum wani kalla innal insana la yatgha an rahu sadana akwai wannan to da haka sai aka ce to ku sauko din kai sauko da girman kanka yi musu sallama sai a zauna lafiya ba wani abu bane ba kai sallama kai ka ce assalamu alaikum a amsa sallamar shikenan wal mashi ba mu da lokaci da mun ba da dan wani labari amma ba komai ba shi kawai wal mashi ala al qa'id na tafi kuma shi zai wa na zauna sallama ka'ida kana tafiya ka zo wucewa ka zo wucewa wasu mutane suke musu salama assalamu alaikum haka ya kamata a fara ba su zaka sare su su fara ma me sallama ba wal qalilu ala al kathir haka wata tawaga ake tafiya tawaga kadan ita za ta yi tawaga mai yawa sallama shi ma a wata riwaya wannan riwaya bukhari da muslim ne suka rawaito ta wata riwaya ta bukhari shi kadai yake cewa was saghiru ala al kabir karami shi ya kamata ya fare wa me babba sallama aga duk wannan an ba girma ko an ba shi girman sa saboda mai babba yana ji da girman nan nasa a zuwa ce kai kana kasa da shi kuma sai ka jira ma sallama Ya babu girma ma a ciki kai din kai na kasan kai kamata ka fara wa me na sama sallama to amma kuma gaba ɗaya wa khairuhum ladhi yabda ubi salam eh in ɗayan bai fara ba wanda ya fi alkhairi shine wanda zai fara me yi yin sallama ko da ko kai ne babban an gane wannan wannan shine wanda zai fara sallama hakkin wanda ne ya fara yi sannan wannan sai na gaba yawan sallama yawan sallama shi ma abin alkhairi ne fa ba yaushe ce da yawan gaisuwa da yawan fada kai wanda yawan gaisuwa to yawan sallama abu ne da ake son sa addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabban cewa idza laqiya ahadukum akahu in ɗayan ku ya game da dan uwansa falyusallim alai ya mas sallama fa in hala fa in halat bainahuma shajaratun aw jidarun aw hajarun idan bishiya ko wani bango ko wani dutse ya shiga tsakanin su muna tafiya ne da kai shikenan kawai sai muka zo wata bishiya ta tsaka mu kai ba ta damani na bi tagu to muna bullowa an ce assalamu alaikum kaje fa wani abu kawai ya raba sai a kuma yin sallama wani bawan Allah yana zaune kawai wani almajiri an kawo sabon kawa daga kawai izo wuce ce hannu ice yawa ya kuma dawo ya ce hannu motsi kada ya ce masa hannu kawai ya fara bala'i a ɗauko masa shi sai ya zane shi ya zo ce masa hannu cuta yake yi ko menene to in dai sallama ce so ake ta yada ai kun ji fassarar ta amincin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa yake kin wannan sallama wa zai ki wannan to shi yasa ko me ya raba ku yana da kyau a ta yin sallama kai kuma kakka ta kufula kana harzuka ana samun wani kalmar mutum ya ce sai sallama yake mai zo takura muku da sallama kuma kamar yadda dan uwa ya faɗa ba talauci bane yake kawo neman lada ne eh neman lada ne yake kawo wannan da haka in koya abu ya raba akwai wani bawan Allah da ya zo masallacin manzo Allah sai ya salla. ya salla ta guja sallar gari da yake bada ko wai ba yawa gare ki ba sai da? wannan ba ba yawan ba lada kenan in ji manzo Allah amma ba ma sallah sunanta ba da zo irin wannan sallar ta cikin kurciya sai zo ce manzo Allah assalamu alaikum manzo Allah ce wa alaikum assalam sai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ya kuma zuwa ya kuma yi sallah ya kuma dawowa yau manzo Allah sallama manzo Allah ya amsa yace ko ma ka sallah wannan ba sallah bace ya kuma zuwa ya kuma yin sallah ya kuma dawowa yace yau manzo Allah sallama manzo Allah ya amsa yace ko ma ka sallah wannan ba sallah bace sai yake cewa manzo Allah wallazi ba'athaka wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayraha na rantsa da wanda ya turo ka daga siya ba zan iya yin fiye da wannan ba me muke tare mu nuna cikin hadisin sallama har uku ko ya dai sallah ya dawo kuma yin sallama ka gane ce ba zai iya yin fi'il wannan sai manzo Allah ya koya masa an zaka sallah kai kaza kai kaza kai kaza wato dai yawan yin sallama abu ne abun alkhairi kuma in kai ka samu rara shi ma in yayi samu rara in ka ce assalamu alaikum ashir assalamu alaikum wa rahmatullah 20 assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh 30 a gurguje sai yi wa yara sallama shi ma sai na Anas bin Malik ya zo wuce taron yara ya ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah ita haka manzo Allah yake wa yara yara kanana ma ba manya ba ma ka zo ka tarar da yara ƙanana suna wasa yanzu kai wa yara sallama sai ka san tsaya suna kallon ka su gani suke a ah, yara yara ma ana musulma ne wala ka suke in kana yi kalbar garin kai musulama sai ka tsaya kawai ta kallon ka kuma abu ne mai kyau da yara man an zo a musu me sallama saboda koyar da su ne kuma kai ma alkhairi kake wa kanka da fatan yanzu amincin Allah ya tabbata a gare su da rahmatu da albarkarsa za su zama yan fashi Da su zama marar oko ai ba zama wannan ba to shi yasa ya kamata a ringa yawan yada sallamar wannan albarka in ta shige su insha Allah ana sale za su taso mutanen girki. a gurguje a gurguje abu na gaba to neman izini so uku neman izini neman izini so nawa ake yi so uku akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda shi Abu Musa din ya rawaito shi Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi Ubay ibn Ka'ab shi ma ya rawaito watan Abu Musa ya zo gurin Sayyidina Umar ya yi sallama har so uku ya nemi izini so uku ba ba shi izini ba da yana hukun kawai sai ya koma ya tafiya shi kuma sai na umar ya jiyo sautinsa amma yana cikin wani shugul wanda bai ba shi dama ya amsa ba sai can suke to ai kuwa kamar na ji muryar abu musa aka ce eh ya zo ya nemi izini so uku ba ba shi izini ba da ya tura a nemo shi daga baya bayan sun haɗu sai ke cewa ya aka je ka zo ka tafi ice eh na zo na yi sallama so uku na nemi izini so uku ba bana ba bana izini ba sai na koma kuma na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nemi izini so uku ba shi izini ba ya koma sai na umar ya ce a'a wallahi ko ka kawo hujjar cewa manzon Allah ya faɗi haka ko kuma jikinka ya gaya ma babban magana shi me yasa sai na umar ya ka shi tunaninsa ba wai yana da tunsa abu musa zai manzo Allah kariya ba a abin da yake so ya kuma fito da abin fili dan karka ne ka shiga cikin wani situation da kake so ka samu kanka mafita sai ka jogana wa manzo Allah ko kamar yadda wasu daga cikin makaratan maske kirkiro hadisi suke yi in kana karanta misalul hadith za ga daga cikin sababan yi wa manzo Allah kariya shine mutum ya shiga cikin wani situation da ya rasa inda zai kawai sai ya kirkiro ƙarya tura manzo Allah kamar me kamar wanda ya kasa kayan sai ka sayarwa da ya kasa ya kasa siyarwa bazinjan me bazinjan da hausa ne bazinjan bazinjan kawai da ya kasa ya ya siyar sai ce ai manzan Allah ya ce shi wannan bazinjan din maganin kowace cuta ne yana maganin me kowace cuta komai da ruwan kake nan da nan kuwa ka siye Allah ji kan mallam kana da aka ce ya je wani guri zai wa'azi da zai wa'azi sai wani mai sai da tukwane yace ala malam yanzu kun ka tashi wa'azi taruwa ake idan kuma ka taru a gurin nan tukwane nake sayarwa kaga wata kila sai a samu su farfasa mai yace ba komai kaka ji komai zauna ka kasiyar ka gama da ya tashi bayan an gama wa'azi ya bada wani lakani ya ce to wani lakanin baya yiwa sai an samu sab sai ba za a baka lakanin ba bayan ya zuga lakanin ya ce ba za a baka lakanin ba sai ka siyo sabuwar tukunya ga mai tukunya a gefe to irin wani wani kuma malamin islamiyya ya zane masa yaro da malamin islamiyya ya zane masa yaro da ya je da yana fusashe zuciyarsa nan sai aka lissafa masa sai ya shi dan nasa ne ba shi da gaskiya to amma shi kuma inda ya toyo ya kuri a gaban mahaifiyar dan cewa zai je dau mataki in ya dawo kaga sai ya tada rigima sai mutumin yake faɗa masa ba haka ya kamata ai baka zara kaza shi shugaban gurin sai ka ce ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya sharrin mutane masu koyar da yara ko mafiya sharrin mutane masu me koyar da yara saboda yara sai ya zai ce to kama wancan shi kuma da wai yaransa suna bala kofar gidan makota sai makocin ya zo ya kore su da ya zo shi kuma sai ce mu je waye ya faɗa ice bal ba kyau bayan Allah ya ce bal tusiruna alhayatad duniya to wani lokacin mutum ya rasa me zai yi sai da kokarin shata lokariya in ka shiga cikin wani situation karsa ma me zaka ce sai ga kawai in bai wasa ba sai ka shata lokariya ka jingina addini to shi sai sai na Umar ya tsoron cewa me shi Abu Musa kai kai kai ya kasance irin wannan yanayin ne su sabai sun wuce siyaka ko menene ko za a kure su ba su yi Allah da manzansa ƙarya ba to amma uh, sai na Umar so ke tabbatar dai abin ya zo da sharu cewa tabbas haka ne babban abin da yasa ya faɗa ka na biyu saboda ai abu ne da ya kamata ya zama sananne kowa ma ya sani kuma sananne kowa ya sani shi ne bai sani ba shi yasa malamai suke cewa duk girman ilimin mutum zai iya zama wani common abu bai sani ba alamar naqasun dan adam din kenan alamar ma ujitum din kenan to dai fa ka sai Abu Musa ya tafi hankalinsa a tashe idai taron al'ansar mutanen madina suna zaune suna hira suka gan shi hankalinsa a suka ce me ya faru ya ce wallahi gashi gashi abin da ya faru ya je sallama su uku sai na umar bai bashi izini ba kuma ya tafi aka kira shi daga baya kuma ya zo ya faɗi ga abin da manzo Allah ya faɗa ya ce gashi ko da ya kawo shaida ko kuma jikinsa ya gaya masa sai ubai bin ka'ab ya ce a wani ai ba wanda ma zai je sai mafi kankanci a cikin wanda ya fi kowa karancin shekaru shi zai je shaida eh saboda nuna kowa ma ya sani shi kadai ne bai sani ba da aka je ko da Abu Sa'id shine mafi karancin shekaru da ya je shaida cewa gashi gashi haka haka ta faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa an kai sallama sau uku in ba baka izini ba ka tafi sai na Umar ce kai lalle kasuwanci ya ɗebe mana hankali ilimi da yawa irin wannan ba mu samu ba to me dai muke so mu ciro a ciki kaga akwai abubuwa guda uku ko dai ka nemi izini a baka izini ko ka nemi izini a ce ka koma ko ka nemi izini a shiru ko kaga an baka izini ka shiga in an ce ka koma ka koma in an yi shiru fa ka koma shi ma shi ma ka koma duk da wasu malaman fikihu sun ce yanzu misali kai ne ka taho ta Kano ka taho daga can wani gari ka taho daga Lagos gurin dan uwanka Kano duk da wannan lokacin bai kamata ka yi haka ba bai kamata ba yanzu wanda zaka je gidansa yi masa waya ba kuma in ka zo ka ce ga na kofar gidanka ba wannan kaga kai maka masa tiske ka kuma jefa ba cikin harajin da addinin musulunci ba su a jefa mutane ciki wato cikin kunci kuncin ne ba su ka jefa mutane, shi ka je ka nemi me izinin da haka ya kamata kai masa waya ka ce yana kana so ka zo ka gana da shi da Allah ya kake yake gani ya baka lokaci wanda ya dace da lokacin ka har ku shirya ku daidaita ka bashi lokaci amma wani sai zo ya tsaya ma kofar gida ya ce gashi a kofar gidanka to in dai ba da wani uzuri ba inda wani uzuri ne babu matsala kamar wani mai wanki am ya hada kuɗi da yawa shi kuma ba shi da hali shi kuma alajin ya ke ba shi kuɗinsa kawai sai zo yana kallon alajin fa zai masa waya sai a ce yana kallon mota sai a ce bayana to shikenan wataran da ya zo ya masa waya yana zuwa shi kuma haka da mota ya sha kwana ice ya alhaji na zo gidanka ice ha ni yanzu na Legas ma ice alhaji buga kanan kana shan kwana ba a to ga shi ne na shan kwana ba saboda shi kudin sai yake nema amma dai ba wani abu ne ya hada ku ba kaga bai kamata kai mutum irin wannan tsiye din ba to irin wannan kuma ta kuma faruwa manzo Allah gidan ah, Sa'ad ibn Ubada sai sallama su daya sai Sa'ad yana jin manzo Allah sai amsa a hankali ya amsa a hankali bai daga murya ba manzo Allah ya kuma yin sallama sau biyu sa'ad ya kuma amsa a hankali ya kuma yi sau uku ya kuma amsa a hankali sai manzo Allah ya juya da sai ko ya biyo shi ya tada shi ce mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka ya manzo Allah ya ce wallahi da sallama kadin naji amma kawai so nake kai ta ƙara sallama a mutanen gidan kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani addu'a nake so ka taimaka kawai eh to kai kai bai kamata ka irin wannan ba ne eh, bai kamata ba shi ma baki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muke so mu nuna in mutum ya sallama sau uku ba amsa masa ba sai ya koma abu na gaba ba zai fuskanci gidan da daman ba zai kallo gidan ba misali in gida ne mai kofa kasan gidaje kala kala ne a wancan lokacin gidaje ne kusan daga buhu sai tukunya gida ba tsoro da an bude sai cikin gida mm. to shi yasa in ka je gidan ba so ka kalli kofar to ya danganta da yanayin gidan da ka je ko in yanayin gida ne wanda kofa ce directly za ka kalle ta haka to sai ka sai ka sa mata hannunka na hagu ko hannun dama ko ka tsaya daga gefen ta haka gefen kofar wato ko gefe ko ka tsaya kai in kofa ce mai irin ya kofa haka ka san wani lokacin za ka yi sallamar to amma za a ɗalle ko kafin amsa ma a gama waye tukunna shin ya cancanta ko bai cancanta ba to haka ya kamata kai ma an ka da irin wannan kofar saboda kaka je ba su cikin kunci ka tsaya dan daidai inda za a iya ganin ka cin kenan ka shiru maka don maka ta kai sai ka tafi ko kuma ka in ba irin wannan bace sai ka tsaya daga gefe dan an bude ba za ka hango musu har can kololo gida abin da ba a so gani ka gani ba ko wani lokacin ya kasance wata ce ko yar gidan ko matar gidan za ta bude to shi ma bai halatta ka irin wannan manzo Allah ya je kusa da gida baya fuskanta kofar da fuskar sa sai dai ya sa ta bangaren hagu ko bangaren dama sai ya musu sallama an gane to haka in ka je gidan da yake da kararrawa zaka nemi izini da kararrawa shi ba sai ta kai a gaba kai tai musu ringin ba har sai ka kusa kashe musu kunnuwa ka dame su amma su bace sun tashi a'a shi ma daidai gurgudu in kai so uku neman izini kenan so nawa so uku ya isa haka ba zaka samu gidajen mutane ko buga zaka ka sami same shi ka taraushi gangan gangan gan shi ma ka nemi ka jijjige musu gida ba wani lokacin sai mutum ya zo ya faɗi kalma mummuna akwai wanda aka zo ne na irin wannan bugun sai ke cewa irin mahaifin waye din nan an gane me kasa na ce ko da masallaci ne sai kasance a ce na kunya ne so aka shi wancan din to yana bacci an zo aka yi masa irin wannan bugu. to da ya tashi da shi ma da magagin sa na bashi shi ma sai irin wannan kalmar to kuma sai kasance wanda yake na wajen na kunya ne shi ma kaga abin bai daɗi ba to kai ma kamata yayi ai kadaran kada sai kai bugu daidai gwargwado. bugu daidai gwargwaro na'am na gaba shine idan aka tambaya waye a tambaya waye wani waye haushi ma yake ji ka tambaya waye sai ce ni ne da tafhimi da komai to ai kuma kowa ma shine ai wanda ma hausa amma a larabci ana mace ana namiji ana babba ana yaro ana sarkinka ana ɗanka ma ana ko kowa ana zai ce ka gani to sai ka bambance wanda namiji wanda a Hausa ka ce ni me dirka din za ta bambance mace ne ko namiji amma banda wannan ba za ta bambance babba ne ko yaro ba sai dai murya ko wani abu makamancin haka to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da sayyidina Jibril mafificin mala'iku da mafificin mutane za a tafi mi'raji za a je sama duk saman da aka je sayyidina Jibril zai nemi abu ko sai a ce man man hada waye wannan sai ce Jibril ba zai ce ana ba a matsayinsa na shugaban mala'iku sai a ce man ma'ak sai ce muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran tambayoyi amma ka yanzu nauyi kake ji kana ganin girman ka ya wuce girman kuje ka ya fi karfin a ce waye yanzu wani kowa ya kuke da shi in ya ka bugo ko in ya bugo maka misali baka da numbers kana da uzuri ko baka da shi cikin za ka adace uh, number kowa da kowa kai alam misir ne kuma baka dan murya ba wani lokacin ka yi kokari ka dan yan dabaru ka dan ja gaisuwa haka inda zaka ko ka dau murya ko ko kuma ka dau mm, ko ka sami wani dai alama da za ta gane wane ne to amma duk baka gane wane ne ba sai ka tambaya ka ce afwan wallahi numbobin na ne an yi kaza an yi kaza ban gane mai magana ba yanzu ni ne baka gane ba kawai sai ka shi yanzu shi ne baka gane ba sai ka shi kuma wataƙila duk kokarin ka ba za ka gano shi ba kuma wani ka buga masa ka buga masa ba zai ɗauka wai ka masa wulakanci ba wani abu bane ba shi sa kai kanka ma kuma abin da ya dace idan ka buga mutum ka ji alamar sa bai gane waye ba hutar da shi ni ne wane wane wane kai masa bayanin da duk abinsa zai gane wa ake nufi ko da suna ƙarara ko da lakabi, ko da alkunya ko da wata inkiyar da suka amma kaka bashi ma abin da zai zama cikin duhu misali wane ne Muhammad ne wani Muhammadu na unguwa kala wanne ai ta dogon surutu ana cin kuɗi kuma kuma kai kana ƙara jin haushi kace a wani ba kai ka kawo a gurinsa ba dan haka zaka ce ah ashe kai a gurin Muhammadan ma wata kila sai ba guda goma bai kawo kaman yana lissafa Muhammadan da yake su kai da kace ganin kamar ne ɗaya a gurin ka to naka duk wannan abu ne da ya kamata ana cewa waye sai na Jabir bin Abdullah wata da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallama ya nemi izini aka ce waye sai ce ana sai manzo Allah ce ana ana ita mai mutane ne ni ne wato ce kamar yaki kalmar saboda ai kowa ma ni ne zai ce da kawai kana zuwa wane ne kamar da jibril ya faɗa ce jibril man ma'ak ce muhammad aga mafi girma kenan mafi kasaita ba wallahi ba faduwa bane ka ce wane wane wane wane wane ka ce a ah, Allah gafarta mana ko kuma ah, ya alhaj ko ran kai dade ko zaka dan da ya wato inda ma ya fara ma gaisuwar ya kuma ƙara girmamawa da fakhamawa to da haka yana da kyau irin wannan eh, umarnin ma dauke shi daga manzo Allah sallallahu sai abu na gaba shin zai zai nemi izini ko da kuwa muharramansa ne a cikin gidan ana samun matsaloli kala-kala ana samun matsaloli kala-kala wata kakar ma ko wani dan mu. to dan gidan ne in ya je sallama sai ce in shigo sai ta ce dan uban ka kakka shigo sabon dan izala kakka shigo <laughs> sai ya koma gashi ina jin yunwa ya kuma zuwa assalamu alaikum in shigo ta ce kakka shigo kakka shigo min gida <laughs> sai ya ce a sau in ki da kuma ruju'u <laughs> sai ya koma ga yunwa tana tinsa kuma daga baya da ya ce kai wallahi komai za su ya shigo to shi isa neman izini shin neman izini yana da wata siga ta musamman kamar yadda salama take da siga malamai suka ce neman izini ba shi da siga ta musamman abin da ka gane an baka izini shi shi kenan amma ba kawai kana salama kana bankawa cikin gidan mutane ba amma a yanayi al'ada a yanzu kai sallama ka ce ka shigo abin da ya kamata kenan kai kuma ka sabarwa da mutane haka shi fi dacewa amma kana da irin wancan kakar ita wadda gani take wai kamar kai ka ce sai ka nemi izini ita abin take hange kenan kuma gani take kawai wani sabon addini ka zo su iya daga kanni duk ba ka suka sani ba to na kan kana da ita in kai sallamar ka tabbatar ta ji ta amsa sai ka yi dum inda duk wani gyara da za a yi an yi kawai sai ka shiga an gane to na haka in kana da muharramai misali yanzu na ga na a neman izinin kenan ai shi sa ce neman izinin ba shi da siga ta musamman ai me yasa ba a so ka san wani lokacin wani lokaci akwai wanda naga sun fito a guje shi ma da shi da wani yaro ita wai sai da dai ban kaɗai min ɗaki wai assalamu alaikum ai kuma sai suka duro a guje to shi yasa ba ba wai iya sallama kawai ba shi ne ka gane bambancin ai sallama da neman izinin ko so wani lokacin kawai sai ga mutum yana fankowa kuma yana sallama shi sai sallamar daban neman izinin daban ka gani da haka sai kaji irin wannan gurin da za a yi ta fara ne ana cece ku ce ana cewa kamar kai a ta surutu to in kai sallama sai kai dum ta kuma cewa assalamu alaikum sai an ga cewa shi fa wannan yazo ka zai turan da sallama sai an ce shigo kuje kuje kuje kuje shigo an saba da yawa in ka saba ka ta yan uwanka sun saba da zo sai sai ce wani ne ai sai an ce shigo shi ko da yaushe dan gidaranci sai an ce shigo sai kuma ka san ba gidaranci bane ba addini ne ya baka bunka ka je ka ga abin da zaka ji kunya su ma su ji kunya na'am to shi yasa wani yake zuwa ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata yanzu ya manzo Allah sai na mata sallama manzo Allah ce kai mata sallama mana ice mahaifiyata ta fiya manzo Allah ice kai mata sallama mana kai zan ta tsirara ne ice ya yace to kai mata sallama wani ma ya tambaya Abdullahi bin Umar ice akwai ruwata tana gidana ni nake rike da ita yanzu in zan shiga ta ma sai na mata sanar da izini yace ka mai izini kai mata sallama yace yar uwa ta ce fa kanwata ni kuma nake rike da ita yace eh mana yace so kake ganta tsirara yace a'a sai kuma yin dum yace yar uwa ta ce fa yace kana so ka kai wa Allah biyayya yace eh yace to ga mata salama malamai suka ce ko ɗanka ne ko ƴarka in suka kai munzali aka ware musu daki to ka binka musu daki ido eh, kai tsiyaka kai sallama in ya so ko irin yadda dattijo musu ke ai kaga malamai da sun fassara neman izini da gyaran murya a shi ga wasu daga cikin da tijomin sun shiga gida sai su gyara murya ko aka ji ehem ehem duk wannan wasu daga cikin malamai sun fafasa wannan a cikin littafin fikiwa ko masu wannan bayanin a dai ba da wata inkiya ta me gashi nan za a shigo wasu kuma sifal wannan tabal din da buta shine eh shine wannan akwai question mark a kansa amma ko yarka ko danka zaka tashe su ko da asuba ko da yaushe ka ringa banka musu kai sai in ba ka ba za ku ji kunya yanzu yaro ya balaga ka ganshi tsirara ko ka ganta tsirara kaga ba daɗi gaba ɗaya to shi yasa ko da to shi za a yi mace mata ce mata ka kawai shine malamai suka suka daga kafa akai suka ce mata ka kan ai daman babu wani abu da yake na sirri tsakaninku matar mutum to shi din ma Abdullahi bin Mas'ud da Zainab batarsa na mai kuɗi din to in ya zo ta ce sai sai gyaran miya. abdullahi bin mas'ud saboda baya so ya shigo ya ga abin da ransa zai bashi ai wani lokacin da tijin abin da suke so da ka shigo gida ka ga abin da ranka zai bashi kai ta fada ai ta fada a gidan wanda kafin ka shigo kai sallama kai ta ehem ehem eh ai sai gawa ku na ku cire kaza ku dauke kaza duk abin da ba so gani sai ga na dauke sai ka shigo hankalinka a kwance ana maka murna ana san da zuwa me kun kana zuwa ka fara da fada ka fara da balbali ka riga ka musu shigowar afdajin daga sallama daga buhu sai tukunya kai musu to shi sa suke ganin martabar cewa lallai irin wannan abu akwai hikima a ciki yi gyaran muryar dan yi waye din saboda a dauke abin da baka su saboda kai ba Allah bane Allah subhanahu wataala ma ya sa dokoki ana sabawa ko mu kan kai kanka kana sabawa Allah to ba zai yi ka ce matarka ko danka ko waye ba in ka sa doka 100 bisa 100 sai an bi an an bi misali 75 cikin 100 an yi kokari 80 cikin 100 an yi kokari sauran kuma sai ka dan daga gaba kai ma ko amma ka ce ɗari bisa ɗari komai ka gani sai ka yi balbali to ba zai yi to in kana so ka rinka ɗauka ɗari bisa ɗari ake maka sai kana irin wannan eh in ka zo ka dan yi sallamar ka dan yi jum ka dan yi sallamar ka dan yi gyaran mure ba dai ka banko kai tsaye ba ko kuma in ka zo kana da mota kai ɗan hon nan bait bait nan shi ma yana taimakawa duk wannan saboda kaka zo a fidalin ka ga wancan abin da muka faɗa da haka ko da muharraman ka ne zaka nemi izini saboda kaka gansu lokaci ya da afuwan a gurguje ka gansu abin nan to akwai wani wani hukunci kuma shin makaho zai nemi izini shi ma ko salama kawai zai shiga gidan saboda manzo Allah ya cewa inama idhn min ajli basr o lis istidhan min ajli basr an sa neman izini ne saboda kallo kan mutum ya je ya ga abin da ba a so ya gani ko abin da za a ji kunya ko abin da za a <coughs> zai danyo <coughs> rashin jituwa ko rashin jin daɗi shin zai sallama ne kawai ya shiga ko kuma zai nemi izini hmm? ya ka shiru shi ma makahu zai sallama kuma zai nemi izini inji malam makahu ma zai sallama zai nemi izini da an ce malam wani makahu ne ku ɗauke kaza da yake kan hanya kai zai tuntsura ya faɗi ko in bai nemi izini yawon ko kai fa wani ba kan hanya ba sai tuntsura ba ka gani to da haka shi neman izini fa yana da hikimomi masu tarin yawa fa hikimomin suna da tarin yawa na koma waye sai ya nemi mai izini sai abu na gaba mutum ne zuwa zo yake leƙa gidan ba a san ya zo ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsoka ne masa ido ka tsayar da ido malama addini musulunci mafi yawanci sun ce a'a wannan ana nufin karfafa abin nuna illar abin saboda daman me yasa aka sa isi idanin saboda ka leƙa muku asirin gida shi kuma yazo yana da leƙawa musamman wanda aka ce to idan wanda ya shigo kai tsaye ya fi saukin illa kan wanda ya leko ko saboda ya shi kai sai za a dan gyara wasu abin ko amma wanda ya leka ba a san yana ciki ba wasu za a yi ta wasu abubuwan yana gani to shi sai aka ce hukuncin wata tsire masa ido to malamai suke debate shin za a tsire irin ko ba za a tsire ba idan tsire irin ya tsiyaye shin akwai diya ko ba diya to wannan hukuncin shi za mu tashi a kansa insha Allah goban Allah ya kai mu abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada

sallama tana da salo na musamman amma neman izini ya danganta da ya ake neman izini a gurin ko da ya ake neman izini a gurin wani gurin ringa ce za ka sa ko kararrawa eh, jaras wani gurin kwankwasawa za ka yi wani gurin in ka je sai an ma iso ko kama fara wani wani ma sai an riko hannunka an zo an zaunar da kai an gyara ma zama an maka irin zaman da ake yi to ya danganta da nace gurin shi ne neman izini da haka na'am hmm. yana eh. Eh. mutum yana sallah kuma yana tunanin wani abu akwai sallah ko babu akwai sallah mana sai dai tunanin yana tsakura wani lokacin mutum zai sallah a cikin kaso goma na sallah bai fiye samu kaso ɗaya ba wani lokacin kaso biyu wani kaso biyar wani kuma ya samu kaso goma cikin goma wato kamar yadda ake jaraba ka ga wani ya ci ɗari cikin ɗari ko wani ya samu tamanin wani saba'in wani ya samu 50 misali wani kuma ya samu ƙasa da haka to da haka ne in kana tunani da yawan da yake fitar daga wajen sallah to yana rage maka lada haka za a targe ladan sallar wani sai ga ya masu sallar gaba ɗaya kusan zero kawai nauyin da ya sauki an gane to shi sa wani tunanin yake janyo wa? in yayi wato shi sa da tunanin wani abu ya zo sai ka da shi sai ka sai ka dawo tunanin lahira dole sai ka tunani a tunani baya tsayawa to sai ka mai da shi tunanin lahira tunanin darajar aljanna tunanin abin da kake karantawa a sallar tunanin tasbihi tunanin takbiratul ihram ko a cikin jami'i ne ko a cikin jami'i ne aka yi min mai tambayar ta ko a cikin jami'i ne <laughs> eh ko a cikin jami'i ne kaga ana cikin jami'i kamata yayi kai tunani akan karatun liman tadabburi in kana juwa in baka juwa kai ma kana karatu tunda in kana jin liman ba za ka karatu ba idan kuma baka jin sa za ka karatu ko da ko yana karatu a fili kai baka ji to ko a cikin jami'i ne ko ma a menene ya kamata ka mai da hankalinka kan me kan sallah na'am ah wa alaikum salam to inda yaka ne zamanin ga tsayawa eh, eh to yace da mun saura minti goma ne a san zawa ko aka karkare karatu saura minti goma na kan aha na'am shine awa da kai nafis aje ka tunda kai na gida ne maraba wancan wa alaikum salam shi ma na gida ne fa <laughs> eh ba a musulama eh. hmm. eh. to a shine ga maka yaran da situation din yaushe ya kamata ka sama da yaushe kamata ka neman izini in ka kwankwasa ka ta shiga sai kai sallama an bude ka gane a wannan gurin kai kwankwasa din yafi sannan kai sallama daga baya ai kamar ka je guri ne ana can nesa bayanin na ɗazu shi sai ga maka wani gurin yafi dacewa ka fara da sallama wani gungun ya bi dacewa ka fara da me neman izini ka gani amma gida ne can surkullin duniya ga yau wata kararrawa anan ka kararrawa ita take nema maka izini ko in kai sallama za a ji na'am a gurguje hmm. wa tsayi ba ta salawatu hmm? hmm. to a cikin al'adabul mufrad na imam bukhari na tabar karanta akwai wa tsayyibatu salawatuhu amma dai asali shine wannan guda uku din so sai dai wancan karin jefi jefi an yi ba matsala amma ban tuna ingancin hadisin ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa tayyibatu salawatuhu adam min furna bukhari na'am mm baka lashe muke gobe insha Allah za ta ba shin sallama wajiba ce ko mustahabba ce sannan in an yi sallama ce kai sallama ne wajibi ko kuma ka amsa ne wajibi shin ayoyin ma da muka karanto la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu istinasin kaga ina da shi ana number 1 amma saboda lokacin muna muna gudu istinasin wajibi ne ne musu wajibi ne ko mustahabbi ne da zamu duba na insha Allah gobe to to an ce ta karshe amma kuma wa alaikumus salam eto bai zo dai a lafazin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi ba da hadisan kadu wa gaba babu wa ta'ala wai fadin cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kasan wasu suna ganin ai Allah shine ta'ala ko haka ne da kace Allah kace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma lafazin bai zo ba kamar fadin bismillah ne a duk inda kace kace bismillah da wuya ga an ce maka kace bismillahir rahmanir rahim to waya kifa inda amri kama wani debate na taba gani na taba ganin debate duk da lokacin ya ji a gurguje shi in ka ce nan Muhammad ka ce sayidina? to in kana bayanin ga kawai ka ce sayidina Muhammad sayidina Abubakar ba matsala amma an ka zo salati za ka ce Allahumma salli ala sayidina Muhammadin to in ka ce ba za ka ce ba saboda ba haka manzala ya koyar ba shi wanda ya ce sai ce maka kana nufin manzala ba sayidina din ne? to in kuma kace zaka ce to shi duk inda aka koyar aka ce kace Allahumma salli ala Muhammadin sai ka jona sayyidina din to waga wai qifa inda amri duk inda aka koyar da kai aka ce kaza zaka ce to iya kaza din zaka fada kaka kara kaka raga karin shishigi ne ragewan ma shishigi ne amma kamar salati zaka yi buɗaɗɗe kamar kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim nan ba matsala amma zaka salati Ibrahim kaka kara to shi sa wasu da aka suka dau abin da zafi a Egypt sai kasance wani zai kiran sallah yace ashhadu anna sayyidana muhammadar rasul ha kiran sallah ba kaga wannan shi sa bid'a an ta fara kadan kadan sai da ta girma to da kai wai tsifa inda amri din da ka ce maka iyaka za ka ka bashi iyaka amma ka zo na tarjima wani cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh akwai wanda dan shi ma sana targima ai malam wani kaza yake cewa har ya mutu ko suna ta rigima cewa amma ba abin rigima bane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu wani zai ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar masa wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu ba matsala من الرجيم أشكيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك alaikum wa ورحمة wa barakatu.